wali musulmi na, sannan kuma muna yin nasiha ga an a'imma shine shugabanni wanda Allah ta'ala ya ɗora masu jagoranci a kawukan alimama aluzma al-uzma muna musu nasiha in dai shugaba ya hau kan mulki ta kowace hanya ce ko ta hanyar haramun ya hau kan mulki al'amura suka tabbata gare shi magashi musulmi ko ta hanyar haramun ya bi komai ka bata gare shi an ce mu mai da takubban don mu tsare jini ne yan uwan musulmi da kuma dukiya da mutuncinsu mu yadda shugaba ne shi mushi bai'a mu girmama shi mu karrama shi mu bi umarninsa in bai saba umarnin Allah ba umarce umarce da shugabanni yake shugaba yake bada umarce umarcen su kai guda shida guda biyar a cikinsu ko guda hudu a ciki wajibi ne in ya bar mun abin shi biyu daga ciki ba za a mashi da'a ba biyun da ba za a da'a ba na farko in ya umarci saban Allah ko kuma inda ya yi ishihadi kuma ga nasi da suna ta lashtihada ma aujidin nasi sai ishihadi kuma ga nasi to a nan ba za mu bi shi akan ishihadin shi ba za mu riko da nasin amma sauran hudun dukansu wajibi ne a mai da'a in ya umurce mu ga abin da yake wajibi ne a nassin Qur'ani ko hadisi ce abin wajibi ne akan mu sai kuma ya ƙara ba mu umarni akan shi kaga karfin um, shi yazo zo biyu kenan ko ga umarnin Allah sana ga umarnin shugaba wajibi bi shi ko kuma ya umurce mu ga abin da yake mustahabi ne in umarnin mustahabi ya yi shi a babin aljazmu ya kuma wajibi za mu bi shi haka ma idan ya umurce mu ga abin da yake mubahi ne shi Allah bai ce yi ba Allah bai ce kar a yi ba Allah bai babu nasin da ya nuna cewa haramun ne shi to in ya ce mi dole mi dole mi wannan kamar irin tsare-tsaren da ake da su ka ce yau masu mashin ko ya sa hulan kwano dole ka sa hulan kwano ko ka sa belt sai ka sa belt za ka tuka moto misali kin ake ya kawo ta wuta akan hanya ta tsaye da kai in ta sa ja ka tsaya in ta sa kore ka wuce sai ka wuce misali ai misali dole ko dole ne wannan wajibi ne duka kuma idan za ka yi gini je ka nemo izini a zo a duba a gani wannan ba window wannan wanda nan yayi karin ƙara buɗa shi wannan kaza ba iska dole ka bi misali kenan ake ko kuma abin da ke na ishihadi ne babu nassun Qur'ani ko hadisi amma babin addini sai kai kai ishihadin ka sai shi kuma saboda ishihadin shi sai ka ajina ka dauki nashi wani lokacin korona ɗin nan kan a kullum masallaci ko yaje su jami'in shi a gida shi da iyalin shi a duniya malamai sun kasu kashi uku wasu ka ce a kulle su ne jamhur malamai a koma gida a sallan jami'in da iyali wasu ka ce a'a waɗanda suke da ciwo din ko kuma wasu shekaru wanda suke ganin in sun zo ciwon zai iya samun su zo na a gida so na zo shi sallah masallaci da liman wasu ma suka ce a'a ai idan mutuwa ta zo masallaci ake zuwa kowa da mai ciwon da mara ciwon a zo masa koya mutu to kai sai ka ɗauka koya mutu ɗin sai shugaba ya ce a koya zuwa a gida abin shi to a kulle masallacin ka aje isha ne ka bi nashi wannan wajibi ne ake an bin wannan ko sannan kuma wajen mashi nasiha din, wajen mai nasiha ana mai nasiha ne ake banci shi shugaba zai yi za a samu saɓani tare da shi ta fuska guda biyu babin addini babin gudanar da mulkin shi babin gudanar da mulki mas'ala ta ishari ga wata ƙa'ida suka kawo babin tafi da mulki suna cewa a tasarrufu fir ra'iyya manudin bil maslahati gudanar da mulki cikin talakawa yana ta'allaƙe da maslaha ne maslahan waye shugaba da mashawartan shi sai suka ga maslaha ne wannan maslahatin da gidajen da suke nan duk a rusa su a basu kuɗi za a ƙara buɗe titin nan ya koma lan uku kowane ɓangare maslaha ce kuma nan kun zo na nan anguwar shekaru hamsin yau kuma an ce za ku tashi kuma can baya ga kuɗi an ba ku da kuɗi don ku tashi duk wani gudanar da mulki hadi kai idan shugaba ya ce kai ka ce bai dace a hakan nan ba ka a rusa kasuwan nan kai a wajen ka kenan shi ma ce a rusa kai wa ya ce naka nasi ne shi na shi ba kamar ba naka nasi ne misali kenan ake sannan kuma shi abin da yake hango kai baka hango shi ba to a irin wannan in kana ganin akwai inda kai gani yayi kuskure to nan ba mun mumbari za ka yi ba ko gidan rediyo je ka same shi ni na ganin rusa kasuwa wannan ga hujjoji na bai dace a yi shi shi kuma sai ya ga maka nashi ina gamsu da nashi dan ina kuma gamsu da ya dauka duka ake sai da naka ba nasi bane shi ko an ci maslaha ki dubawa abin da zai muku a mulki maslaha zai duba ko da kuna kuka in dai maslaha ne gari haka za a yi yanda kuke a wajen shi matsayin yara ne yaro yana kuka ba zai je makaranta ba a kama shi da karfin tsiya yana kuka a kashe makaranta don uba yana gani maslaha ne sai da bai zai gane maslaha ce gare shi yaro yana kuka bai so a mishi allura ko ya sha magani a matse shi sai ya sha magani ba haka ake misali ba akai ce. yaro yana son nuna mahaifi shi za a yaye shi a hana shi nono din a sa wasu abubuwa duka a kai, duk ta kuka wani sati biya da kowa kuka a gidan duka ake amma ana shi yana ganin an cuce shi mu ma ga masala kuma masala ce gare shi ba da ta shi haka na duka ake haka talaka suke wajen shugaba amma a babin addini in addini ba ya taba ai addini ba nashi bane na Allah ne shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mata a cikin Mujallal Fatawa din shi Imam Al-Qarafi a cikin littafin shi Al-Furuq bainal fattawa wal imamaci wal duk masu cewa suna ana ana inkari ga a bayyane in ka kalla duk abin da su kawo addini shugaban ya taba ba gudanar da mulkin shi ba an fahimci wannan ko addini taba da ba maganar gudanar da mulkin shi suke magana akai ba hadisi Abu Sa'id da ake magana mishi inkari Marwan ne ko misali kenan ake akan me addini canja ana yin huduba ne bayan idi sai huduba kafin addini an salikin ake duk ka kalla duk wanda za su kawo maka addini ne kuma an yi haka ne in ba a yi magana ba jama'a za su ɗauka haka addini yake dole a yi gyara ai kuma ka kalla wajen gyara ma addini din ka tada suna da usulmi mai kyau wajen magana ake da ladabi da abubuwan da ya kama da wannan in kuma suna nesa da shi sai sun kawo magana ga yadda manzo Allah ya ce aina